أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau Alhamis. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa ana ci gaba da bin hanyar diflomasiya ko da a ƙarƙashin fada ce, amma ba za a yi tattaunawa a ƙarƙashin umarni ba. killace gaza da gwamnatin mamayar isra'ila take ci gaba da yi tun bayan ta buɗe wuta ya yi sanadiyar mutuwar marasa lafiya dubu ɗaya a yankin kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar sudan ya yi ikirarin kafa kwamitoci don binciken kisan kiyashi da aka yi a birnin alfashir yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa ana ci gaba da bin hanyar diflomasiya ko da a ƙarƙashin faɗace amma ba za a yi tattaunawa ƙarƙashin umarni ba ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tabbatar a ranar laraba cewa hanyar diflomasiya za ci gaba da kasancewa a fage a buɗe ga iran ko da a lokacin mawuyacin hali duk da haka ya jaddada cewa iran ba za ta yi tattaunawa da wani makiyi ko mai wuce gona da iri da mai ɗaukar matakin ƙarfi ba ta hanyar nuna tashin hankali da barazana ba jawabin arakci ya zo ne a daidai lokacin da ya halarci zaman taron kan tattaunawar ƙasa ta azerbaijan mai taken diflomasiya ita ce ingancin hanya da iran ta amince da ita wanda aka gudanar a birnin tabriz ya lura cewa diflomasiyan iran na ci gaba da dogaro da gadon tarihi na muhimman ƙa'idoji da sassauci a cikin hanyoyi kuma ya yi kira da a farfado da rawar da diflomasiyan gida ke takawa a yankunan birane biranen arewa da arewa maso yammacin iran arakci ya jaddada cewa diflomasiya na nan a fage har ma a lokutan yaƙi yana mai nuni da cewa manufar ma'aikatar harkokin waje ita ce kare haɗin kan ƙasar iran albarkatun ƙasa da kuma 'yancin ƙasar ikon mallakar ƙasa da kuma muradun jama'arta. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa Amurka ta ɗaga tutar zaman lafiya yayin da muggan makamanta suke ci gaba da kai hare-hare kan al'ummun duniya. Kakakin Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bakir Kalibab ya tabbatar da cewa taken zaman lafiya da Amurka ke gabatarwa a yanzu ƙarya ne. yana mai cewa yayin da amurka ke ba da shawarar zaman lafiya da tattaunawa a lokacin yaƙi da ya gabata jiragen yakin ta b2 suna shirin kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran a lokaci guda a lokacin da ya ziyarci lardin horasan ta arewa da ke arewa maso gabashin iran kalibab ya yi jawabi a wani taro na tattaunawa da na, na tattaunawa da shahidan lardin kan shahidan lardin kan shahidan lardin a ranar laraba da yamma yana mai cewa idan suka tsaya a yau kan masu girman kai na duniya da kuma amurka mai ƙarfi mai aikata laifi mai cin amana mai yaudara da kuma ha'inci to godiya ce ga al'adar shahada ya ci gaba da cewa dole ne a tuna cewa kowa ya shaida a lokacin yakin da ya gabata cewa yayin da amurka ke ba da shawarar zaman lafiya da tattaunawa jiragen yakin b2 nata suna shirin kai har hare kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran a lokaci guda kalibab ya ci gaba da cewa a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu tun daga kwanaki na biyar da shida zuwa gaba kowa daga amurka zuwa 'yan sahayoniya yana roƙon a rage girman hare-haren iran da ke kaiwa kan haramtacce ƙasar isra'ila wannan yana ɗaya daga cikin tasirin al'adar shahada al'adar da ke wanzar da ƙarshen rayuwa kuma tana samar da iko arziki da ilimi masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran killace gaza da gwamnatin mamayar isra'ila take ci gaba da yi tun bayan tsagai ta buɗe wuta ya yi sanadiyar mutuwar marasa lafiya dubu ɗaya a yankin majiyoyin lafiya na falasɗinu sun tabbatar a yau alhamis cewa talatin ga watan oktoban shekara ta 2025 cewa tun bayan tsakaita buɗe wuta gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da kayan aikin likitanci da kayayyakin bukatun cikin gidan gaza yayin da marasa lafiya dubu suka mutu sakamakon tsaurara matakan tsaro da kuma rufe hanyoyin shiga cikin yankin. majiyoyin sun bayyana cewa kashi goma cikin ɗari ne kawai na bukatun lafiya suka shiga yankin gaza kuma babu na'urorin mri masu aiki a yankin gaza dr muhammad abu salmiya darakta janar na ashifa medical complex ya bayyana cewa tun bayan ƙarshen yakin kashi goma cikin ɗari ne kawai na bukatu suka shiga yankin kuma gaza na rasa na rasa adadi mai yawa na marasa lafiya a kowace rana saboda hana kayayyakin magunguna shiga yankin dr abu salmiya ya bayyana fargabansa game da yaduwar kwayoyin cuta a yankin yana mai lura da cewa marasa lafiya dubu 350 suna buƙatar magani don magance cututtuka masu tsanani waɗanda magungunan an hana shigar su gaza yayin da adadin masu fama da asma ya ƙaru saboda tarkace a yankin. Kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a ƙasar Sudan ya yi ikirarin kafa kwamitoci don binciken kisan kiyashin da aka yi a birnin alfashir kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta sudan muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince a ranar laraba cewa mayakansa sun aikata ke ta haddi a alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa a yammacin sudan ya yi ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike kuma an riga sun isa kuma sun riga sun isa birnin domin fara ayyukansu a cikin wani jawabi na bidiyo Hamidu ya ce ya ga keta haddin da aka yi a alfashir kuma daga nan ya sanar da kafa kwamitocin bincike ba kawai kafa kwamitocin ba har ma kwamitocin binciken sun riga sun isa birnin na alfashir domin fara ayyukansu hamidati ya yi ikirarin cewa kwamitocin binciken na shari'a za su fara aiki nan take da kuma ɗaukar alhakin duk wani soja ko jami'in da ya aikata keta haddi ko laifi ga duk wani mutum da aka kama kuma za a sanar da sakamakon binciken nan take ƙarshen labarun duniya kenan. To yanzu kuma sai taskan shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san don matasa mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali Afirka a yau da amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi tsufa a duniya paul biya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkarar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma paul biya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar da sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shi babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zo wa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin katsar london a zaɓuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul biya sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da harare a arewacin kasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da naɗa biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi kan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen a hijo daga gwamnati tare da tursasawa a hijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu daya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciro bakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciro bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da ɗari a tashashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyo bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alasan watara dan takarar jam'iyyar rsdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce wa tara ya lashe kur’u da yawan su ya kai miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin da tara har da ɗan motsi cikin jimilar kur’u miliyan hudu da dubu ɗari da tamanin da bakwai da ɗari uku da sha takwas da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso hamsin da ɗigo goma bisa ɗari kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 8 ga watan da ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 14 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 2011 ayatollah amid zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haife shi a kasar ta iran bayan karantar da ɗalibai masu hudar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantar da ɗalibai a jami'o'i da kuma makarantun hausa a birnin zanjan banda kuma ya taba zama wakili a majalisar dokokin kasar iran har sau biyu ayatollah zanjani ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekarar 1910 henry donald wanda ya fara yin tunani na kafa a kungiyar bayar da agaji ta red cross ya an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimaka ma marasa galihu a lokacin yaƙi da waɗanda lamarin ya rutsa da su musamman ma dai waɗanda yaƙin yake cutar da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an canza wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva tsakanin kasashen duniya goma sha shida inda daga wannan lokaci ne kuma aka amince da kafa kungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan kungiya ta bunƙasa matuƙa inda tun daga wancan lokacin ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashe musamman ma na turai suka buɗe rassa daban-daban na wannan kungiya a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka larabawa gami da kasashen latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suke bayar da gudunmawarsu wajen taimaka ma jama'a a ƙarƙashin wannan kungiya kasashen musulmi sun karbi kungiyar amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta kori ahmad sha sarkin karshe na daular kajariyawa tare da sanar da kawar da wannan daula wanda kuma hakan ya kawo karshen mulki na shekaru 135 da wannan daula ta kajariyawa ta yi tana mulki a iran bayan kawar da daular kajariyawa tare da tsumo baki da makirce-makirce na turawan ingila a kafa gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin razakhan a kasar ta Iran. Shekaru hudu da rabi bayan haka, razakhan a hankali a hankali ya zama mutumin da ya fi kowa karfi a gwamnatance a kasar ta Iran. Tare da taimakon Burtaniya, bayan rugujewar daular Kajariyawa, razakhan ya naɗa kansa a matsayin sarki a Iran, inda daga lokacin kuma ya kafa daular Pahlawiyawa, sannan kuma shine ya zama sarkin daular. tun bayan da burtaniya da amurka suka taimaka ma raza ya kafa daular fahalawiyawa a ƙasar ta iran shi kuma ya zama sarki mai aiwatar da dukkanin manufofinsu a ƙasar bagaha kuma ya ba su damar shiga cikin harkokin gudanarwa na ƙasar wanda hakan ne ya sa amurka da burtaniya suka ci karansu babu babbaka a lokacin da sarki raza khan yake mulki a ƙasar iran a ƙarƙashin daular fahalawiyawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoba na shekara ta 1918 hungary ta balle daga austria ƙasar hungary da wani bangare ne na daular roma kuma jamusawa sun mame kasar a karni na hudu miladiya sannan kuma kabilu daban-daban sun yi ta mame wannan ƙasa lokuta da dama a ƙarshen karni na goma sha hudu daular usmaniya ta mame wannan yanki kuma ta gaba da iko da wannan ƙasa har zuwa farkon karni na goma sha takwas miladiya amma cikin shekara ta 1739 ƙarfin ikon austria akan hungary ya ƙara karfi ta yadda austria ce take da iko da wasu ɓangarori na ƙasar sannan kuma a dawar da al'ummar ƙasar hungary suke yi da mulkin austria akan ƙasar su yana karuwa a lokacin da yakin duniya na farko ya barke zaman tankiya ya ƙara tsananta tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ya sa aka fara batun ɓallewar hungary domin zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 prime minister ƙasar austria ya sanar da hungary a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci a farkon yakin duniya na biyu hungary ta haɗa kai da jamus wadda take ƙarƙashin shugabancin nazi bayan da sojojin tare soviet na red army suka mamaye su a ƙarshen yakin an ayyana gwamnatin jamhuriya a ƙasar tun daga shekara ta 1948 da kuma jam'iyyar gwamnatanci ta sami iko a kasar ta zama wani yanki na east block da aka fara yin gyare-gyare a cikin harkokin gudanarwa na tarayyar soviet hungary ita ce ƙasa ta farko wadda ta fice daga yarjejeniyar waso ta kuma rungumi tsarin jam'iyyu mabambanta kuma ta zama mamba a yarjejeniyar tsaro ta nato jamhuriyar hungary tana da majalisar dokoki guda daya kuma ta zama mamba a ƙungiyar tarayyar turai a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 2004 don matasa. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamarin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya inda aka gudanar da taron walimar haɗin kan ƙauraye na unguwannin Gyalesu da Tudun Wada a birnin Zaria. wannan ko domin tabbatar da kawo ƙarshen faɗace-faɗace da kuma gabar da ke tsakanin matasan unguwannin sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar duniya gidan kashe abu kowa To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a yau muna tarayyar Najeriya, inda aka gudanar da taron walimar haɗin kan matasa ƙauraye na unguwannin Gyalesu da Tudun Wada a birnin Zaria. Na tabbatar da kawo ƙarshen takaddama ta rashin jituwa tsakanin matasan unguwannin. takaddamar da al'umma unguwannin suka daɗe suna kokawa da ita sabilin wasu lokutan matsalar kan kai ga sare-sare tsakanin matasan lamarin da kan yi sanadiyar shikatar wasu malam ismail dahiru usman shugaban shirya taron ya yi ma shirin don matasa ƙarin bayani kamar haka. Ba faɗace-faɗace ba rigima sannan kuma mu iya fahimta cewa mu musulmai ne kuma gidan duniya gidan jarabawa ne akwai gidan tsira. To kamar da wasu irin matasa da wasu irin matasa ka tara. To an tara matasa daban-daban kamar misali akwai bagilis kaɗai ta kaita ba. Mun gayyaci 'yan ɓangaren tudun wara da suke kusa sannan mun bari mun gayyaci kwanan mutuwa da kuma 'yan jushi. Sannan kuma mun gayyaci dallisu kashi tana da kashi shida ne. Akwai gabas, kudu, arewa da sauran wanda ba zan iya kawo sunan ba yanzu. Mun gayyace su mun gayyaci akwai wanda ake kira sara suka duk da dai maulan mafi zaun lafiya da zazzaki ya mu mu san sara suka ba sannan akwai wanda ake kira yan shaye-shaye da kuma wanda suke kamar barayi kenan a gari kenan wanda malam abin da yake cewa anan shine cewa da mai shi shaye shayen da wanda ake kiransa dan sara suka sannan kuma da wanda ake ganin shi zaune gari banza ne barawo yace ba komai sabbaba haka ba sai dalilin rashin su da ita wannan hukumar da muke da shi a wannan ƙasa da bata ba su shi ta su ga aukawa na wanda da za a samu wanda za su taimaka musu da ba su shiga cikin wannan yanayin. To me aka yi musu? To yanzu abin da aka yi dama mun yi zama da su domin haɗin kai da daina sare-sare da sauransu bacin mun yi sun ba mu natijan ya samu suka ziyarci maulan mu a gida dan musu jawabai da nasihohi hakan ya sa muka tunanin cewa da akwai wanda daga cikin su akwai gaba wannan bi zuwa can wannan wannan kuma ba sa shiri da wannan muka ce to ya kamata a shirya musu walima ne na godiya da an gaita mu da suka yi da kuma ba mu haɗin kai sannan kuma a zo dai abokan gaba dai a shirya dai a zama dai musulmai ne kuma yin juna me kuke fata a ƙarshen muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan abu da muka da muka yake kokarin assasa shi Allah ya sa mana hannu ya kuma sa samari da kyautata tarbiyyar su da 'yan matanmu da kuma mu da kannunmu ya sa al'umman nan matasan nan su kasance su ne masu taimaka ma addinin musulunci wannan abin ya tsaya haka nan ne ko za ci gaba lalle bai tsaya haka nan ba bil hasali ma maganan da yake shi forum din nan kasan nan ne baki daya amma wannan wani bangare ne daga ciki zaria abin ya zai exposing sai a hankali da yake yanzu aka fara daga nan na zaku alhamdulillah yanzu muna tunanin mu tsallaka abin da shafi sabon gari mu tsallaka tudun jikun abin da ya dan magaji cikin zaria city da sauran ma unguwannin da ila daga baya in mu fahimci akwai irin wannan duk zamu kai musu ziyara wannan na nufin wannan zai watsu zuwa sauran sassan kasar misali insha Allah kamar abin da ya shafi Kano Katsina da ya shafi Bauchi Gombe Yola Maiduguri da sauran dukkan yankunan da muke su ba kai ba a tsaya arewa ba har da Lagos abin da ya shafi Ibadan da sauran wasu wurare wanda ba zan iya kawowa ba kuma yanzu mutane suna suna ta kokari kan ganin cewa wannan abun an yi domin samar da wannan maslaha da ake cikin abincin da na raba akwai kaji naman rago da makamantansu wanda na tabbatar da cewa an yi amfani ne da kuɗi wajen gudanar da wannan hidima haka na ta wace hanya kuke samu alhamdulillah daga cikin tarbiyyar da maulan mai mana wala wallah shine cewa duk abin da ya shafi na Allah ne in zaka yi kaji kai kadai zaka yi shi kai iya abin da zaka iya yi in Allah ya kawo maka ɗauki to masha Allah mu ne matasan muke zauna mu kan ma tunanin ya za mu samar da kuɗin wasu su ba da gudunmawa wasu ma su ji za a yi su ba da nasu gudunmu amma dai muke ɗaukan takalifin komai na mu saboda a cikin mu akwai 'yan kasuwa akwai student akwai hadda ma ma'aikata. Akwai mata ne? Akwai mata sosai sosai mata suna takarawa kamar na ke gani su suka dafa shi sannan kuma abin da ya shafi wani abin da ya shafi shiga gidaje wanda su maza ba za su iya ba in wani matsala ta taso daga cikin su matasan mata su za su shiga su kasance mana jagorori in su samu rahoto su so mu musanya za mu bi matsalar mu ga cewa akan mata to wani abu da ne nazari shine yawanci waɗanda kuka tara nan akwai mata masu shaye-shaye kun yi la'akari da haka kuma ban gansu a wurin taron ba wani kokari eh. wannan kungiya ku take alhamdulillah mun yi la'akari da haka abin da muka duba shine cewa wannan taron shine na farko kuma sannan su kama abin da ya shafi mata ka mu mu matan da muke da su a forum din ba su mun kokarta cikin su ko a koma su kawaye haka suka ce lalle su ko a makaranta saboda kiyaye tarbiyyar su ba sa kawance da su shi sa ba su da wata alaka da su amma dai a hankali a hankali muna kokarin an jan mafaɗa mana akwai ƙungiyoyi kamar a tudun wada akwai ƙungiyar mata na wannan shaye shaye a sabon garin sauran sauransu wanda muna kokarin su ma mu shirya mu kai musu ziyara da suna mu matan domin a samu kyakkyawar alaƙa a tsakanin mu tare da su zuwa nan mu karaba da himma mu ilimi kar mu yara a hannu ɗaya kuma taron ya yi jawabi ga matasan bisa ga illar miyagun shaye-shaye wanda shi ne musabbabin haddasa faɗace-faɗace sai kuma jawabi da dama da maluma suka gabatar a taron. Malam Aliyu ɗan gazure da ya halarci taron daga ɓangaren tudun wada ya bayyana tasa fahimta game da taron kamar haka. Eh, eh, malam suna ba? Suna na Malam Aliyu ɗan gazure. Wanda daga wani ɓangare? Mala Ali Dan Gazuri. Daga Daga bangaren gangare tudun wada. Me za ka ce game da wannan Gaskiya alhamdulillah na ji daɗi kuma na yi murna da farin ciki da aka haɗa mu wannan taron Allah ya haɗa mu kuma malam shine sanadi shine dalili. Domin ba da koyi ba domin haɗin kan matasa. Kuma mu ne matasa mu muka san abin da muke ciki. Muka san abin da ke faruwa a cikinmu da na ƙasa da mu da na gaba da mu. To alhamdulillah babu wanda Allah ya taɓa kawo ya haɗa irin wannan taron. tun da muke aka haife mu ba taɓa gani ba dai gaskiya sai wannan lokacin ko ba kowa bane malam ne kuma Allah ubangiji ya saka masa da alheri mun ji daɗi kuma mun gode kwarai da gaske yanzu ina makaman ka suke alhamdulillah mu makaman mu dama mun riga tun da malam ya kira mu mun riga mun batar da makaman mu ba su saboda zaman lafiya aka ce za a yi kuma shi za mu yi din kuma mun yi amanna mun yi mubaya'a ɗari bisa ɗari saboda tun da muke zan ƙara ta babu wanda ya taɓa kiran taro irin wannan ko makamancin haka gaskiya sai malam kuma mun ji daɗi mun gode da wannan makwasaka da malam ya mana mun ji daɗi ba mu taɓa samun irin shi ba gaskiya yanzu wani kira ke gare ka ga sauran irin mutanen ko waɗanda ke wasu unguwanni waɗanda ba a yi wannan zama da su ba eh ina kira ga matasa waɗanda ba su zo ma saboda ba su san ko me ke ciki ba mu za mu ƙara bi mu ƙara sanar da su cewa wannan tafiya ba ta tashi hankali ba ce ta kwanci hankali ce da haka su ma su ba mu haɗin kai su zo domin a zauna lafiya dan tashi hankali ba wani abu bane yakan shi zai iya kai mu ga wani abu wanda ba za mu fahimci kanmu ba saboda haka amma kana nufin wannan abubuwa da kuka ɗaukar wa kanku sakamakon kiran da shi malam ya maku duk inda ka je haka zaka tafi da rayuwanka ko ko a nan gida gelle ne kawai ai insha Allah ai shi hali in ya riga ya gyara ya gyara kenan duk inda mutum ya je inda ya ce ya gyara halin shi to a haka zai tafi insha Allah wannan shine eh kiran malam insha Allah mu ƙara ba da himma mun ilimi kar mu sa kasala yara. To masu sauraro a game da ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya a wannan shirin na yau ba tare da mun kawo ƙarshen shirin ba amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu da ci gaban wannan shirin inda za mu zo muku da jawabin matasan akan rayuwar matasan da kuma matasan sauran yankunan da suka halarci taron. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin naku Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba. ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba yara jahili bai da tasiri آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na bakwai idan ba a manta ba a makon da ya gabata ana tare da mu a cikin tattaunawa da ke gudana ne tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a yawon da suke yi na shakatawa a lardin isfahan inda a yau za su je wasu yankuna da ke tsakanin lardin isfahan ɗin kuma da kashan inda a nan wurin za su ga wasu daga cikin muhimman kamfanoni da kuma wuraren ayyuka kai har ma da babbar cibiyar nan ta sarrafa sanadarin uranium da ke yankin idan ana tare da mu dai za a je da tattaunawa ta gudana tsakanin su akan hakan to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da zama amfani da su a cikin shirin kamar haka. نتنز ینکن نتنز جای زیبا وری میکاو دامنه گپن کوه تسونی شمال اریوا اصفهان لردن اصفهان کاشان لردن کاشان آن قرار دارد شی یکی چقدر گرگودن یایا سرسبز کوری شر قدیمی ددده شهر گری قدمت ددیوه دوره زمانی قبل از کپین اسلام الدین چی؟ آن میرسد شیه ینا شهرت شهره به خاطر سبودا آب و هوا یعنی این اسکا خنک mai sanyi. Matbu. Mai natsar da zuciya. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulat. Ababen samarwa. Keshawarzi. Na noma. On shuhrat dorad. Shi ya shahara. صنعتی نه صناعه اطراف گفن کارخانه قنی قنیسازی تاچی اورانیوم درن یورانیوم آن وجود دارد شی یند ساموه باغ لمبو باغ ها لمبونا سبز کوری خورم گری می یوان اتاتوا میوه کایم مرمری آن تولید می شود انا سامر دشی به طور کلی گباکی ده استان لردی سیب توپاها هلو پیچ انگور ینبی پسته نوع گده بادام گده Kulobi. Nau'in kayan marmari. Ma'ruf. Sananne. Mutanevbe. Daban-daban. Alo babbar. Bugu da ƙari. Ki Alkama. Jo. Aca. سیب زمینی دنکلی پیاز البسه انواع این دانه های روغنی صبر دا اکی سامر دا mai madalla banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masu jagora a tawagar su ta yawon bude ido ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farasanci Natans ce joye زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد بله ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد اینجا چقدر سرسبز است آیا نتنز هم یک شهر قدیمی است؟ بله قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد شهرت این شهر به خاطر چیست؟ این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ نه اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد در این باغهای سبز و خرم چه میوه هایی تولید می شود؟ در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود اما میوه معروف نتنز گلابی است پس این شهر میوه های متنوعی دارد بله علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. Tuma da laban da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a sake sauranta tare da tarjama a cikin harshen Hausa. نتنز چه جای زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد نتنز ورینه می کاو گپنگ گپن بله ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم. نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد. ای مو منه. arewacin birnin Isfahan ne. Natanz yana tsakanin Kashan da kuma Isfahan. اینجا چقدر سرسبز است. آیا نتنز هم یک شهر قدیمی است؟ nan wurin kore ne shar shin yankin Natazma da ɗan gari ne? bale قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام می رسد. ای wannan gari daɗaɗɗe ne daɗewarsa na komawa zuwa ga zamunan kafin musulunci شهرت این شهر به خاطر چیست؟ saboda me wannan gari ya shahara این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد. wannan gari saboda yanayin iskansa mai sanyi mai nutsar da zuciya da kuma ababen da ake samarwa ta hanyar noma saboda haka ne ya آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ shin Natanzma kamar garin Isfahan yake gari ne na masana'antu? na اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد آآ a gefen wannan gari akwai cibiyar tace sinadarin uranium در این باغهای سبز و خورم چه هایی تولید می شود؟ اوادنن waɗannan lambuna da suke kore shar da kuma itatuwa waɗanne irin kayan marmari ake در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود. اما میوه معروف نتنز گلابی است anatans gabaki ɗaya dai lardin isfahan ana samar da tufaha da kuma peach gami da inabi da dangin gyaɗa da gyaɗa ɗin amma kayan marmari da aka fi sani a yankin natas پس این شهر میوه های متنوعی دارد. کنن wannan gari yana da kayan بله علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. ای banda kayan marmari ma ana samar da alkama acca da kuma dankali albasa da nau'o'i na hatsi da ake samar da mai daga gare su. Tuma an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masu jagora inda ya masa karin haske dangane da muhimman abubuwa da ake samarwa ta fuskacin noma da kuma noman rani a mafi yawan lambuna da suke lardin isfahan da kuma gubar cibiyar tace sinadarin uranium da ke tsakanin isfahan din da kuma lardin kashan wannan shine ƙarshen mu. ta wannan mako a cikin wannan darasi da muka saurara tsakanin muhammad da abokinsa yanzu kuma sai mai ban kwana da masu ware sai idan allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da malama julai da kishan afefe ne abdullahi salo ke muku fata alheri mu a shirin mu na gaba. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali iri da ni awal kunya zai saba da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya buɗe mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i salatu ala nabi wa ala alihi wato aka ce tarbiyya ta kalma ce take koyo da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da na da yake yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna haka da kananan ƴaƴansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa ƴaƴansa shi ma yin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsi amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a kuma nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne kululuwar wannan makarimar akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa wa innaka kala ala khuluqin azim tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta. masararo har la yau kadai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa mata ma ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa har da iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. to madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa. Da manzo ne tsira da aminci shi da Allah yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake. Tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharadi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma ramu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni a kuma da na shirya na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan wani sabon yankuri da yake yin kira da a samar da sauyi a cikin harkokin tafiyar da siyasa a nahiyar Afirka. da kuma buɗe harkokin ci gaba da raya karkara wanda samari suke jagoranta ta wata hanya da ba a saba da ita ba a baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance daga farkon zuwa ƙarshensa. To a cikin watannin bayan nan nahiyar afirka tana fuskantar hargitsi da yunkuri na al'umma da nuna adawa da siyasar hukumomi yunkuri ne wanda ake yi wa kallo mai muhimmanci bisa la'akari da ɗabi'ar siyasar ta nahiyar dalili kuwa shine da rashin aiki mai nagarta a fagen siyasa ya zama ruwan dare a cikin wannan nahiya wato 'yan siyasa ba su yin abin da ya dace da dama daga cikin mutanen nahiyar musamman ma dai matasa suna ganin yadda mafi yawancin mahukunta suke tafiyar da harkokin siyasa a karkace alhali duniya tana ci gaba a yanayin irin wannan samarin nahiyar sun fito da sabbin hanyoyi domin kalubalantar halin da ake ciki hanyoyi ne na gwagwarmayar siyasa da bayyana ra'ayi akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashensu na nahiyar a ƙasar maroko a watan satumba da ya shuɗe an ga irin wannan yunkurin da kuma a cikin ƙasar madagascar wanda ya faro tun daga shekara ta 2024 sannan kuma ya kai ma ga sauya hukuma a cikin kwanakin nan kuma har yanzu waɗannan hanyoyin suna ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasashe mabambanta na nahiyar ta afirka samari da masu tasowa su ne a kan gaba wajen tafiyar da wannan sabon yunkurin sabon yunkuri ne wanda za a iya cewa ya bambanta da wanda aka sani a baya to kasashe a asiya irin su bangladesh da sri lanka da nepal su ne suka zama wa samarin na nahiyar afirka abun koyi a wannan sabon yunkurin da ƙalubalantar mahukunta da yanayi mara daɗi wanda bai dace da waɗannan ƙasashen ba domin kuwa za a iya sauya shi a yi abin da ba shi ba aikin da suka sanya a gaba shine fada da cin hanci da rashawa da siyasar da babu inganci a cikinta waɗannan samarin suna kiran kawo kansu da sunan zuriyar masu ƙarfin manufa ko kuma z generation kamar yadda ake kiran su da turancin ingilishi to yanayin da ake ciki na rashin inganci a siyasa a cikin nahiyar afirka wani yanayi ne wanda za a iya cewa ya biyo bayan mulkin mallaka ne sabon yunkurin da ake da shi a wannan lokacin na al'umma a cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka 'yan ƙasa ne suke tafiyar da shi manufofin da wannan yunkurin ko ya sanya a gaba shine samari da matasa ɗin suna son ganin an kyautata yawar al'umma ƙasar da samar da aikin yi da bunƙasa 'yanci na ɗaiɗaikun mutane hakanan kuma wannan yunkurin yana son ganin samari da matasa a nahiyar sun samu damar taka rawa a cikin harkokin siyasar ƙasar ba su ci gaba da zama 'yan kallo da saniyar ware ba har yanzu a cikin wasu ƙasashen na afirka da akwai zuri'ar farko da suka karɓa wa ƙasashen 'yanci su ne a kan kargar mulki duk da cewa an share fiye da shekaru 60 da samun 'yanci a ƙasa kamar kamaru har yanzu shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisa da sauran muhimman jami'ai da suka hada da shugaban ma'aikatar shari'a shekarunsu sun wuce tamanin da akwai kasashe da dama na nahiyar afirka da haka ake tafiya amma da samari zama 'yan kallo wanda ba su taka rawa a cikin harkokin siyasar wannan nahiyar ka su ba 'yan ƙasa ba ne kuma ba su da mahangar da za su iya ɗora ƙasashen nasu akan wannan turba ta ci gaba. za a yin dubi a kan wannan yunkurin da cewa sabon salo ne na bore a kan masu tafiyar da harkokin siyasa na wato kasashe domin kuwa waɗannan masu tafiyar da siyasan 'yan tsiraru ne da suke rike da arzikin nahiyar na lokaci mai tsawo manaja ko shugaban cibiyar nazari da bincike akan rashin daidaito a tsakanin al'umma mai cibiya a wato afirka ta kudu farfesa umaran palodian ya taɓa bayyana cewa 'yan siyasar afirka waɗanda suka karɓi mulki bayan mulkin mallakan sun taka rawa matuƙa wajen samar da bambanci a tsakanin al'umma maimakon su magance matsalolin da aka gada daga mulkin mallaka sai suka rike waɗannan matsalolin suke cigaba tafiya da su sannan kuma suka ƙirƙiro wasu hakanan kuma ya ce gwamnatocin afirka suna ci gaba da aiki da tsarin tattalin arziki wanda ya bai wa tsiraru damar sarrafa arzikin ƙasashensu wannan siyasar ce ta sa har ake ci gaba da samun rashin daidaito a cikin nahiyar tsakanin al'umma wato saɓani tsakanin waɗanda suke da shi da kuma waɗanda ba su da shi yake ƙara ƙaruwa to wani ɓangare daga cikin matsalolin da ke damun nahiyar ta afirka wanda kuma har yanzu yake ci gaba shine raya birane da mayar da karkara saniyar ware ba a damu da a raya karkara ba sai dai a rubuce a kan takarda da a wasu ƙasashe ake da hukumomi na musamman da sunan na raya karkara amma iya kasa kan takarda domin idan a ce ana raya karkara kamar yadda ya dace to da an magance matsaloli masu yawan gaske a cikin nahiyar afirka da an raya karkara to da an rage hijirar samari da matasa da suke fitowa daga birane zuwa wato manyan garuruwa domin samun yadda za su rayu wannan irin siyasar ta sa a wasu ƙasashe na afirka samari suna cikin fushi akan rashin ba su muhimmanci da mahukunta suke yi nahiyar afirka dai ta fi dukkanin sauran nahiyoyin duniya yawan samari da matasa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya taɓa bayyana cewa kaso 70 cikin ɗari na mutanen afirka da ke kudancin sahara shekarunsu suna ƙasa 30 ne a dalilin haka nahiyar ta afirka ce wacce ta fi yawan samari da matasa a faɗin wannan duniyar sai dai abin takaici waɗannan samarin masu yawa an ƙi ba su damar da za su rika yin ayyuka masu amfani a fagen tattalin arziki a wasu ƙasashen ma hatta a ba su ilimi ma ya gagara don haka da akwai runduna ta samari marasa ilimi da marasa aikin yi abin da ya jawo hakan kuwa shine rashin ingancin siyasar mahukuntar nahiyar wajen ɗora samari da matasa akan turba da ta dace na aikin yi da kuma kirkira samarin nahiyar afirka suna ganin abin da yake faruwa a cikin kasashensu na rashin aikin yi da ya dace daga shugabanninsu a dalilin haka sai waɗannan samarin suka zama garwashin duk wata fitina da barna da rikice-rikice da mayaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wasu ƙasashe na wannan nahiyar samarin afirka su ne a cikin fagagen yaƙe-yaƙe da barna saboda an ƙi nuna musu hanyoyin da suka dace na gina rayuwa ko kuma ɗora su akan wannan turbar saboda ci gaba da ake da shi ta fuskar hanyoyin sadarwa da sada zumunta samarin nahiyar ta afirka sun samu hanyar bayyana ra'ayoyinsu da kuma jagorantar gwagwarmaya domin ganin cewa an inganta tsarin siyasar kasashensu wani abin da ya bambanta wannan sabon yunkurin na samari shine cewa ba su da shugabanni na tsakiya ko kuma wata jam'iyya ko kuma wata ƙungiya hakanan kuma sun keɓanta ne da cewa ba su son ganin ƙungiyoyin waje da wasu ƙasashe suna son ba su taimako ko ɗaukar nauyin abin da suke yi wani abu mai jan hankali a nan shine cewa sabon yunkurin na samarin afirka yana son ganin cewa an yi abin da ya dace fi da wato yunkure-yunkuren da ake da su a baya. a nan ne farfesa florida yake cewa mafi yawancin 'yan siyasa ba su shigar da mata ko samari a ƙarƙashin ayyukansu na ci gaba da hakan yake cikin dalilin da ake samar da bambanci a tsakanin al'umma amfanin samari a wajen 'yan siyasa shine sai musu yakin neman zaɓe su kaɗa ƙuri'a daga nan kuma an mayar da su saniyar ware abin fata shine cewa wannan yunkurin na matasa da samarin nahiyar afirka ya kai gaggaci ta hanyoyin da suka dace ba tare da an yi wa nahiyar wata illa ba ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin koshin lafiya. ƙarƙashin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a hukunce-hukuncen amsa sallama a cikin sallah don haka a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya idan mutum baya da sanin akwai sallar wajibi na ramako a kansa shin sallolin nafila na nafilolin da yake yi za a lissafa su a matsayin ramakon sallolin da suke kansa idan har akwai ramakon a kansa amsa sallolin nafiloli na mustahabi ba a kidaya su a matsayin sallolin ramako da suke kansa idan akwai sallar wajibi a kansa to wajibi ne ya yi sallar da niyyar ramako da ke kansa tambaya kimanin watanni bakwai da suka gabata na kai shekarun balaga kafin wasu makonni na kai ga balaga na kasance ina tunanin cewa alamar balaga kawai ita ce cikin shekaru goma sha biyar daidai da kalandar hijira kamariya sai dai a wannan lokacin na karanta wani littafi da ke magana game da alamun balaga ga maza sai na ga akwai wasu alamun balaga su ma na kasance na lura sun tabbata a kaina sai dai ban san lokacin da suka fara ba shin yanzu akwai ramakon sallah da azumi a kaina ko babu bisa lura da cewa ina yin sallah a wasu lokuta kuma na yi azumin watan ramadana shekarar da ta gabata gaba ɗaya menene hukunci a wannan lamari amsa dole ne ka yi ramakon dukkanin salloli da azumin da kake da tabbacin baka yi ba bayan ka kai shekarun balaga tambaya idan mutum ya yi wankan tsarki na janaba a cikin watan ramadana har sau uku misali a ranakun ashirin da ashirin da biyar da kuma ashirin da bakwai sannan daga baya ya samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin waɗannan wanka bai inganta ba menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa azuminsa ya inganta amma a bisa itiyadi wajibi zai yi ramakon sallolin gwargwadon yadda yake da tabbacin cewa lalle ya yi ramakon sallolin da suke kansa tambaya mutum ne tsawon wani lokaci baya kiyaye tsarin wankan tsarki na janaba saboda jahilci menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa idan ya kasance rashin kiyaye tsari na wanka ya kai ga ɓacin wankar to dole ne ramakon sallar da ya yi cikin najasa babba amma azumi kuwa ya inganta idan mutum yana da imanin cewa wankan nasa ta inganta a lokacin tambaya idan mutum yana son yin ramakon sallar shekara ta yaya zai yi ramakon amsa yana iya farawa da ɗaya daga cikin salloli ya yi sallah kamar yadda ya kasance yana yin salloli biyar na ranaku tambaya idan mutum yana da ramakon wasu tarin salloli shin ya halatta ya jeranta su kamar haka na farko ya yi sallar asubahi misalin salloli ashirin na biyu salloli ashirin a kowace sallar azahar da la'asar na uku sallolin mangariba da lisha'i guda ashirin kowace ya ci gaba da haka har tsawon shekara guda amsa babu laifi a ramakon salloli bisa tsarin da aka ambata ta yadda zai kasance sallar azahar zai fara kafin la'asar sannan magariba ta zo kafin lisha'i tambaya mutum ne ji rauni a kai kuma ya shafi wani bangare na kwakwalwansa sakamakon haka hannunsa kafarsa ta hagu, da harshensa sun shanye haka kuma ya manta yadda ake yin sallah kuma ba zai iya koya ba amma zai iya bambance sassa daban-daban na sallah ta hanyar karanta littafi ko kuma ta hanyar sauraron faifan kaset kuma a halin yanzu yana da matsaloli guda biyu dangane da sallah na farko shine ba zai iya tsarkake wurin fitar fitsari ko yin alola ba na biyu kuma matsalar karatu a lokacin sallah to menene hukuncinsa sannan menene hukuncinsa dangane da sallolin da ya shafe kusan watanni shida bai yi ba amsa najasa ta jiki ba ta cutarwa idan mutum ya kasa tsarkake ta ko rashin samun taimakon wasu a lokacin sallah idan kuma zai iya tsarkake najasar ko da da taimakon wasu har ya yi alola ko taimama to dole ne mutum ya yi sallah ta kowace irin hali da zai iya ko da kuwa da taimakon sauraron kaset ne ko kallon littafi da makamancin haka sallolin da suka gabata kuwa waɗanda suka shige bai yi ba dole ne ya yi ramakonsu sai dai waɗanda suka shige shi a lokacin da ya suma a tsawon dukkanin lokacin sallah tambaya lokacin da nake matashi na biya ramakon sallolin azahar da la'asar fiye da sallolin mangariba da lisha'i da asubahi sai dai ban san jerinsu ba ko tsarinsu ba ko kuma adadinsu ba shin a wannan bigire sallar ta zama zagaye menene sallar zagaye da fatan za ku fayyace wannan amsa ba dole ba ne a kiyaye tsarin jerin ta sallolin ramako in banda sallolin azahar da la'asar da mangariba da lishai na rana guda kuma ya wadatar ka yi ramakon kowane adadin salloli da ka tabbatar sun shige ka ba ka yi ba ba wajibi ba ne a kanka zagaye wato maimaita sallah saboda kiyaye jerin tasu tambaya bayan aure wasu lokuta ya kasance wani ruwa-ruwa yana fito mini kuma na kasance ina da tabbacin cewa na jisa ne don haka sai na yi wanka da niyyar wankan janaba sannan na kasance na kan yi sallah ba tare da alola ba wannan ruwa-ruwa ana kiransa a littattafan hukunce-hukuncen fikihu da mazi a yanzu ni ban san menene hukuncin sallah da na yi da wankan janaba ba tare da kasancewa mai janaba ba ba tare da yin alola ba amsa duk sallolin da ka yi ba tare da yin alola ba bayan wankar janaba saboda fitar wannan ruwa wajibi ne sai ka yi ramakonsu tambaya idan wanda ba musulmi ba ya musulunta bayan wani lokaci shin ya waje ba ya ramakon salloli da azumin da bai yi ba ko a'a amsa a'a babu wajabcin ramako a kansa tambaya mutane da yawa bisa farfagandar gurguzu watacciya sun bar yin sallah da ayyukansu na wajibi tsawon shekaru da yawa amma bayan saƙon wasiƙa da marigayi imamu Khomeini Allah ya tsarkake sirrinsa ya rubuta zuwa ga jami'an tsohuwar tarayyar Sobiyar mai tarihi kan su tuba ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ba za su iya ramakon ibadun da suka bari ba menene hukuncin su amsa dole ne su yi ramakon abin da suka bari na salloli da azumi gwargwadon ikonsu kuma su yi wasiya ga wanda ba zai iya dukkanin ramakon ba tambaya wani mutum ya rasu sai dai akwai ramakon azumin watan ramadana a kansa da ramakon salloli kuma ba shi da ɗa da zai yi masa ramako sai dai ya bar kuɗi da ba zai iya biyan dukkanin ibadun ba sai dai ramakon ɗaya daga cikinsu to wanne ne a cikinsu za a fi ba shi fifiko amsa babu fifiko tsakanin sallah da azumi kuma ba wajibi ba ne ga magadansa su yi amfani da dukiyarsa wajen ramakon sallolinsa da azuminsa da ya bari sai dai idan ya yi wasici da hakan to ya zama dole yin aiki da wasiyarsa ta hanyar ɗaukar wani wanda zai rama masa daga kashe uku na dukiyar gwargwadon abin da zai isa tambaya na kasance ina yin sallah a mafi yawan lokuta kuma na yi ramakon wasu salloli da suka shige ni waɗannan salloli suna daga cikin sallolin da suka shige ni a lokacin ina bacci ko a lokacin jikina da tufafina sun kasance na najasa kuma na yi nawar tsarkake su ya zan lissafta sallolin ramako da suke kaina na ranaku da sallolin ayoyi da kuma sallolin matafiyi amsa ya isar maka ka yi ramakon adadin sallolin da kake da yaƙinin sun shige ka daga wannan gwargwado duk abin da kake da tabbacin yana daga cikin sallar matafi ko sallar ayoyi to ka zo da su daidai da faɗakarka sauran kuma za ka yi sallah ce a kan sallolin ranaku cikakku kuma babu komai da suka rage a kanka fiye da wannan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya